misalla lama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anala sahibolu anadun kewalu animmenu bulate silo taran silonoma fojannin lakira wa bai kola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bifana insha allah alala demaroto analam na analam mantabin wakan. mbe na kitabo na walada to qawaidu fi ltaamul maa alulama bi inchallahu nadiyata alaye wala ɓe kelanna walada tanjawti biaunillahi taala wala mu almajlisu alashiruti biaunillahi taala kitabatiyo aɓe tentenna han kabi alcheikh abdurrahman ibn mualla عبد الرحمن بن معلى اللويحق حفظه الله تعالى بتنتنا أكو المبحث التاسع ليس أحد إلا وتكلم فيه فتثبت ولم ينبند أتكديام ممن ولم موت كيرين سكمو كندو فيسا تركو مولو سديامو ما وتو ننكو بلاري ونياما نيديامو موي مومو لكارولا idiyamuta diyamuta moo la i ka kuma karifo wala walla ka tele fatathabbat isa kata yewo kibaro ñiŋ ya a kesen ni mona fa a taliban fadun baŋ sahiya a inna nadira korosilla momin ka jibero ka aka felero ke fi tarajumin ulama lannalu uh, eh, ila kunyalu satoto wasiyarihim anila la taraku kotolu men ya a lon ko tambita ila tariholu anila bundalu menu i la ila kuñalu ila baluñalu ani londi ñiniña ani dokolo yalo a safe kitabol tole ka fo kutubu tarajum nin momo ye wo jube ye lon nan la sata dame. bal akobara bara kumotu je wo fi tarihi albashariya kulliha bari hani adamadiŋol faŋo bee mumewo la tariho momo ye wo kuwoñin ya korosi kende ke la yajidu ahadan mari ta mole sotola baraza mome yalon ko amarila koɓe faramansala walam yuhtalaf fihi ayatara molu nanaman wali wa mola koto ako fama in yabruz shakhsun nin tumotuma mola kuwolan mata amari sata fi hadhihi l ummati ñimmanto kono illa wa yutakallamu fihi foy tara molu sidiyamu amari la koto isinin gulama ako fataifatin tuadhimuhu wa isa je mol si tala talada fula walla da saba wo kew omo wala kuwato isa tara fataifa isi doje tuadhimuhu wal kala ko kidimandi ika warandi wa tusawibu ikaje ko abelori lorin men kan wole mu sawaboti ala kebarolto ana ala walla ala safele wa ta'ifatin isi kafudo fananje tuhaqiruhu wolkala kuwodoyade ikabe ikabe ko wa tukhati'u ikake moti membe boyirin wa tu'athimu ikake junuben tuma fananti ako wa dhakara dhahabi lonna ba memu dhahabi ti ay sataroke ay danteroke rahimahullahu ta'ala alama ala hina lama kalaman ay danteroke diamola tawilan ميانو كا جنفتا nafisan bari ديامولن هنا جنفتا a kun ta bake a tobin ta bake a yau sa ta fi zalika wa kuwa luton gamin tambin inda ma tuma minna tarjama lil hussein bin mansur alhallaj mo filin mo dole mo e ka fa a alhallaj a nanayi wala kuwa dole satale ala kitabul kono wa mo kawo wa ko nyimmu hallaji ti alhallaj allah bima hu ahlu alama ala ya jo ala baro la ayamenu ke anala kuriya kolo anyanta jo men soto la ala ya alama ala ya konti bo wala aya jo la ako wa anna minan nasi ko abe mol kono mani i'taqada fihi alwalaya modol yaje ko hallaj atena law kuriya anala kafante yal nyawnyan anala filibante ya kolo nyawnyan anala be nyawnyan mol soto tal men yalon ko uh, itaqada fihi alwalaya waliyaje ko anala be waliyalmati alal waliyalmati ma annahu kafunyin ma min du'atil ilhad ayatarati hallaj mol men yalon ko malahida wala mol timenu kafiriyata e jenketa alal dino kono e silobula e kafo walli al malahida a fanan be wo molel kono wazzandaka ani mol men yalon ko e kela kafiriyano kon bari ka muslimiya e kawleta e kalankena mandi mole kenen ako fa adhkuru kalamahu bi tuli dhahabi law kumonyi mina sata lele abe mumeo li ahamiyatihi nyinnako ala kumma ya sabula qala ako dhahabi ko ako fa ma yanbaghi laka ya faqihu ite fiqhalonna walla ite dinolonna ate ñanneyede nyinte bete ale ite feye an tubadira ye koronto ye hawja ila takfiri muslim ka koronto ka muslimo kafiriyanni yanni ko kar fulan kafirole mati ima koronto korontola wa wanyina ite karanna ite lonna illa bi burhanin qat'i fanin ayatar dalilal sotota dalilo min yalon ka bayi tandila kene bato dalilo min niya tandi doron qat'i aye be kunturo kela wo bundato le pat wala muñinti niya te sata doron mote sosor da soto laje ako kama ko abe wala nyama fanan la yasugu laka te dale yede an al-irfan a ikamira ko moole be je walla ka dankeneya soto ka sitindiro soto al irfana ka fo moole be je min ye ka mari be londin ne walwilayata walwalayata nin amarimu waliyolati ye mo ke moti min ye lon ko mati walla mo kendo walla ya mari ke alal waliyati fiman mola koto men qad tabarhana zagalu mo min ye ka mari la ala kunfa baliya ana la kenyan, kenyan taya obeyan obe obelan kenamarin na abe yitandirin na kenabatu amannoko mo yauke iyawke mo kummati ke alal waliyati imanyan nawkela wanta uh, batinuhu wa ani mo min fana yalonko ala kullo boto men yalonko kuryalemu abe sirin men kan abe katita abe lan kinamata anala kafiri fiya men yalon ya ayawlanukun o fanan bebe lan kenamarin ako fala hadha wala hada kana nyin doke e kana nyin doke walam ka koronto kamo kafiriyandi aya tara dalil taje anin fanan kamo fanan kemo kendo ti men yanan ko amarimu mo kurum balati men ala kurya manokun e kana fulol beke ako bal akumotu je al adlu niyamo e tilmo fanfango anna man ra'ahu al muslimuna momen yanan ko muslimol ya mari jele ko salihan muslimol sediyata ko amarimo mo kendolati mo ñimmale mati salihinole mati muhsinan mo kendele mati baro betiyanndilale ma nin moolu yewo moolu kiitita momen na koto ko mo kendele mati mo ñimmale mati fa huwa kadhalika mbe ala ko hakay atamari mari be wole ñama liannahum katu moolu men ka seedeya moolu la kuwoto shuhadaullahi fi arde e tollel mo ala seedol banko kan إذ كاتتما من الأمة نمانتو كيلا لمانتو صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة نمانتو نانت كمنا ñimmanto nanate kamɓe na ala dalalatin filbantiya kula yalon momi yalon ko mo kurŋole mati ka fo wo mo alala mo kendolati wo mo filibantiya lati ñimmanto nanate wa ñoŋo kela bari wa annaman muslimu na fajiran bari muslimul fanan dai ata momen na kuriyala e ko kar fulan atewmo mo kurolti de wale mu aw munafiqan walle kate munafiqolati aw mubtilan walle kate ti fa huwa kadhalik tara ko ta fanan be wole ñama yala kuwalanni mbala kuwalala wale ñama katu adamadin wale mu ala la seedoti banko kan ta ata la kuwoto men na a wala fanan be talla jalla jalaluhu ako wa man kana ta'ifatun min al-ummati tudallilu bari momen yalon ko a modol sotota nyimmanto kono mari ke filibante wati wa ta'ifa bari modol fanan sotota min al-ummati manto kono tuthni alayhi kawmari jamun nade wa tubajjiluhu adun fanan ikala kuwol kototanni ikala kuwol ika di ka jeko ko mobili kinte wala mati wa ta'ifatun thalitha bari kafudo fanan nata soto taqifu minhu wal belori ngala kuoto lede wa tatawarra min al hatti alayhi wal man tara inama bulaka marima yefan muta ala kefan kanta ala kuoto kefan dandi ala kuoto ñinna ko ala ko man koye tolma moolu ka tara tenne momo la kuoto isaje ko dolu isa kemo kende bati bara dolu sake kemo kurum bati dolbe je wol sitara dering ala koto wol te fen fola ite tala amari la koto katuko ala kuwo man koy itolma ako fa huwa yemo men je ala al halo beteng mune nyanta kela wala koto mimman obetalla be kono menu yambagi membe nyanna an yurada anhu isi daabo wala koto ye nya kasala wa an yufawwada amruhu ila allah amari la kuwo yaduno be sika yamurundi ala kan subhana. bawo alalen man soti men ko bukanu kuma subhanahu wa ta'ala barana law be nyawnya wa in sanfara lahu fil jumla hana na law be nyawnya madama ala ko man koyta marima wa an fara lahu bil fil jumla ese junube kafaro nyini no amari fana yenne ni be junube kafaro dani la muslimoli isa bula fana isa fana bula wol kono mun yatinna lianna islamahu asliyun bi yaqin katuko nyin sabati takwa alake muslimoti wo mu kuwolete miŋ ye a loŋ ko wo mu la siloo le ti aduŋ wo sotota le be yakinin dankeneya kono moo meŋ ko ŋa loŋ ko kar fulan musilimo le maati bari wo koola diyaamolu naata ka a la kuwo ko ate doolu ko a maarimu ñina ti doolu ko hani mo kende le mu moolu waalita a la kuwo to wo be ñawñaŋ hani kabi nintol be duwa la nsi ala daanino le niŋ be musilimolu daabula la niŋ be duwa la junube kafarola la nsa fanaŋ bula wo kono ñiŋ kamma ko a nana lonta misilimaya la le moolu man ka dame. bari wa dalalahu ala ka filibante woti de mashkukun fihi a moolu be sikarin woto le de woto sayin misilimaya diino dun ye a lata be lorin men kan alyaqinu la yazulu bi shakki ko a lon kon dankeneya taala wa dankeneya koñin wo buka bonbulu de kuula meŋ ye a lon ko mu sikan kuula ti walla fula fula ako fa bi hada yawman jatin yin tanya wallanin uh, eh, sinfanya ne wa soto momo la koto menna al halu beten tasarihu itamari be de wa yasu qalbuka isaje ko isondo mo sina kenseya wala mo isondo mo sidaha daha asitenke ya duro tatallaje min al ghilli konnante ya kuwol to bang lil mu'minina ka konnante ya soto anin jawya soto muslimoliya ako thumma alamu ko lay salo anna ahlal qiblati ko muslimolu niyama ahlul qibla wala muslimolu ti kullahum ibe mumeo kewo mu'minahum limaniyamolu ban wa fasiqahum walle kono fasiqolu niyama e fasiqo wala moti me anon ko ala ya yamar menna aman sonna okela ala ya fatandi menna ate mari kawke ika fole fasiqo wa sunniyahum nyimman tola sunnamolu ban wa mubtadi'ahum walle bidannun kewlu ibe bidannun kewle la jammeno ila bedan dunkeya min ka ame kafir yandi siwa sahabati uh, siwa sahabata fana man ke sahibolte lam yujmi'u ala muslim imolu nanaman kambem hani muslime kilin na goto de kafa ko mobele kamben tata la koto bi annahu mari sa'idun kunna diyala mati najin miyanon ka tawbe kana la yawm alqiyam molo nana man kambe mola koto walam yujmi'u ala muslimin adu nyimman to nana man kamben han muslima kilin fanan na koto بأنه كو ماري شقي كن كول مهالك ميانكو أماري محلك تون لتابي حلك للي يوم القيامة ونانا منك إتمو سوتو لميانكو moolu beele be kamben namari la benteyala anala kendeya anala moñimmala womote kerin aɗu ite mole fanan soto la moolu be be kamben na ko ate mari mumo kurŋola ti kayro tala koto wo fonante kerin ako fa hada siddik yeñim ti abubakar felentin Uh, khalifatu rasulillahi fardul umma miyalon ko nyimmantola kilimba kilimo miyalon ko uh, <clears throat> atosa tata walla laman kuto satata alqur'ano to uh, idh yaqulu li sahibi kuma anata wasoro kono nyame ako kad alimta ita fa yalo ne tafarruqahum fihi nyimmanto modolo italan talanta abubakar la kuwoto le dol ko mo kendelam dol be ko ye kuriya kumol fama hanna tarako ومنك أبو بكر صمتي رضي الله عنه وكذلك عمر عمر فنن النكوب والنيامة وكذلك عثمان أني عثمان فنن وكذلك علي أني علي وكذلك ابن الزبير أني ابن الزبير فنن وكذلك الحجاج أني حجاج بن يوسف الثقفي وكذلك المأمون وكذلك بشر المريسي وكذلك أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري والنسائي ينبيمو ميو كيو ini la bete ya nyawanyan molu na naman kamben ila kuoto uh, mo kendol ko mo betol lel moti bar modol soto ta meno yenyi molu ta ye beku ye nango bole maka jala ira foma, ako wa halum majarran kata wal nyama fadan dulato min al ayani kabo mo kendol kono min al khairi kafo ko kayra mol lel mo sharri walla kabo mol kono kun kilin nano kafo ko wal mo kayra mol lati wo sharri walla koro mol moti mo kurun lel moti ila yawmika hadha kanabu ila nyin lungana be kabirin chuko kanabula bila isatara kumolu kataratenna ako fama min imamin kamilin ako almamete kering lonna ebe almame lonna la jang miyanon kala imami ya timmata fil khairi kaira kuwalto illa wa thamma unasun foy satar ko modol be sotola min jahalati almuslimina kabo muslimun la jahilul kono wa mubtadi'ihim ani muslime bidannun kewolo yadhumunahu wo mari nala mo kendeya ñamoñang yadhumunahu be dabulala marile ba jalayla kuma botol folama wa yahutuna alayhi adun fanan iɓa marila kuwol fanan doyandila iɓa kela wa ma min rasin fi tajahum adun fanan nanaman kunti fanan soto jahmiyal kono jahmiyalu wal wollel temin yanan ko lel mu sotota misilimiya kono filibante balu bari dol fangol fang safo jama ba e jahmiyolu taala ye kafiriyandi kaatu ko itol e ka kafiriya kumo le fo ila e keba wala mu jahmi bin safwan ti at-tirmidhi mote sotala wol kono ila e kuntiyol kono war rafd walla rafidalu bi mol ka fo lele shi'alu illa walahu unasun foy tar ko inni la kuriya nyawnya illa walahu unasun foy si mol soto wa mari yantasiruna lahu minu be wa mari fasala wa anhu iba mari fanantala ebe lola ni moolu tema wala mu kamari defend e be kuma moolu ka kumol men fo amarima e ba saniyandi lawma bi biqawlihi adun naye kuma fo doron analaw kuriya ñawñan aha wol fanan be bulala law kunumonoma e ɓe lalala e ba kelela dinu bi hawan obe kela ni nidiyanomol ti wo jahlin anila jahili akamala akai wa innama ibratu bari Salon ko ko me yanan ko wala mutta kuwati ani mutambulu kuwati. bi qawli jumhur walemu a misilimiya deno la molu fenba isiyamanba i bunga ba ye men fo alkhalila min yanon ko be kenseyari min alhawa nidiya kolma waljahl anin jahiliya kolma almuttasifina wallan molti meno ibe man kuturi bilwara fammuto wala anin kekeko walilmi anin londitiyala ako fatadabbar woto isi hakkiltude isi kuwol korosi kende ke ya abdallah ite alala jongo niyamo ya abdallah jangole momo muslimoti jonnen bang Eh, muslimoti muslim ba walla kelam a be mumeo datunta ni ko jang ya abdallah ako fatadabbar woto kuwol koroside ye hakkilto ya abdallah te alala ni nihlatal hallaj mola kuwo men yanon koy kafo men hallaj wo filibante ba isi fa mola kuwo korosi ban ye kuwolu ta ye kuwolu tesi eh, eh, <clears throat> tasi hallaj la kuwola hallaj mi yanon ko alawo sila kurumba alladhi mi yanon ko هو من رؤوس القرامطة حلاج قرامطة لو من يعني باطني يلا الموتي حلاج بي ولا كنت يلا الكنا يعني باطني يلا والبكا فنج من حرامته تول كاجو نيامو في من حرامته fen haramuɗen wala mi fenti miyano ko ita ɓulo man futanomi wala ima sotono walla ita futanolama wala haramta amma fego fen ni sifutanowama doron walla sifatani ɓuloma domar fennam walla siti fennam walla men ni wolmunta hani ni diya itol ko feŋo feŋ niŋ joŋo futata ma doroŋ amaŋ ke haramoti ko ke hallaji me ye lon ko ate be wo moolu lel kono bara a be la kuntiyol lel kono wa duati azandaka hallaji abe kilillal lel kono moolu menu ka moolu kili ka taa kafiriya kaŋ me ye ko abe talla nukundin ne bari mariñol be misilimeya be wo le lan kenemandi la wa ansifu ko lay sitilin wa tawarra yefan kanta baake wattaki dhalika isi sila o bundañinto wa hasib nafsaka ha isi fan konti bode fa in tabarhana laka nin aya dalilo daliloyi tanditela annama anna ila hadha almar'i koñin momen beten alamman kutolo wala hallajuti aduwwin lil islami katemu misilmeya jawalati de nin aya tara lontete bolo dalilul koytema ko hallaji anin momen be ko hallaji menna man kuto beten womo misilimeya jawalati muhibbin lirriasa bela firin kunti yalela ñaton kaya harisun abinu tumayarin fana ala dhuhur wala mu kafaramansa duniya kono bi batilin bar wo be talla batarole abe lorin batarole kan wo bi haqqin walla tonya silola ako ni wala koyetema ha fatabarra'a min nihlatihi min nihlatihi woto hallaji anin momen be ko hallaji filbantawolo fatabarra min nihlati isibo walla siloto anila tarambulo ikanai dake wolto wa in tabarhana laka bannin a dalilo itanti dela fanan waliyadu billahi bar alama ala tan komade annahu kata halaj kana halatu hadi hanala al haalo be nyawna tartanu molati men mo hekkantoñamole m haadiyan a kandatale mahdiyan akamul kandandi nin a yatara ite tada wal jala kuoto momen na kuobe kawke yarin ten ha dahabi ko oto problemo belalde ako woto mbo fa jaddid islamaka isila muslimi a kota kota yandi de bawo sa ite foda muslimi ala ite foda walal comme en firawna be nyame talon firawna wala ke mo kurmoti wo mam kummoma anna tara modol ko firawna mo kendal bani muslimi men tata wayaje ko firawna mo kendal firawna man tanake ite sifa subhanallah dhahabi ko fajaddid islamaka woto isila misilimiya kutayandida ita fota misilima la findita konon wastagith birabbika isi demaro ñini mari bolo an yuwaffiqaka ñinna ko asimantaɓe lilhaqqi toñanomola wa an yuthabbita qalbaka isi ala dani fana ñinna ko asi sonnomo sabatindi ala dinihi ala dino kan katu ni kañu ñon kuma sifa ko ɓe fola ila dinolan ako fa innama alhuda isalon ko kando wade nu kando mu noroleti de yakdifuhu llahu wa noroñin ala kafayde fi qalbi abdihi almuslim ala muslime jongole mo kono muslimo ala kan nono wala sonno mo kono wala quwwata adun sembete kerin jongol la isi soto illa billahi foni yemen bo ala bulo foni ala sembo men dina ako wa in shakakta banin aya sonno mo nata fula fula hallaji ana jongol la kuwoto walam tarif haqiqata imala nya ma faŋolaŋa man koyima wa tabarra'ta mimma rumiya bihi hallaji yatumi kuwol men na o daji ko kurgol ite e naate daabo o siilol to anala o sila kurgol to arahta nafsaka wo tembola fisata doman ɗin e feleye ifan e dahandi walam yasalika llahu anhu aslan alatineyinin kala wala kuwola sinin yaumal qiyama oto mol betenne de mo kendolu mo kurgolu molu men yalon ko mo betol lel mo bare molu ye dabulema modol be je wolmumo kurgol lelti bare molu sotota men yalon ko yewolta ye tandi duniya mol la ko wal mumo kendol lelti ani men wal munota muslimo lo dula anyanta kala walla ko to tenne bari mo kurunga me alon ko kurunga le mati ala kuriya man aman nukum mo ma belan kene marin nin men tata ko ako mumo kende balati ha ite mari la ko man ko islande e fan koros walle lal muslimi a koros abe bara marin asikeno fon e finti muslimi a kon sako nin ayatara o mari kata moti me alon ko kafiro le mati amari kafiriyata kafiro dun ni balanta wala kafir yala ita mari fan wala misilimiya wala katinya i ga kafiro kafiroti kitabu ti ko inna rida inna rida nas kamolu duñandi de ghayatun wa ñinin fennati men la tudrak mota wo sotonola de walaysa ila salamati minhum sabil adun silati kering men satin na namo kano adamadiŋol ma yaqulu ash shafii shafii rahimahullahu taala abi bankela ako laysa ila salamati a ako tara kerin men si tanko anin kiso minan nasi nin isi kesanomol ma sabilun silata kerin men kisa kiisanomol ma ako fanzur wato si korosoroke alladhi fihi salahuka men mucala kairoti anamu wala beteya kuwoluti men nano ite si mo kendoti falzamhu isi wano mai kara bala ya daro bala wala be nafala amma adamadiŋolo ni ite kobe wollel dunyandila la ita kobe tankala mollel ma abadan hanni sibbeti ya nyawanya moli se sodo men yanon ko ibe kala mo kalan tawti ibe kala mo furi moti bari be nam bula lema ibe fero kala purke man tora kitabu ti ko wa innahu kukunya munyinti in yakun al mutakallamu fihi nin ayatara nin mo men yanon ko mol ka diama marito ko men karanna le molla lonna mol ka diamo ikak mol fa marima mimman atabe mol lel kono menu baraza amari la ko baraza marilan kene mata faraman sata wa tuqida lahu alwalayata walayatu molu na taje ko nyin mo kendele mate fala ba waketa alala waliyati molu fe ma kaunihi shirriran barana law be mo kurum balamat mulhidan mo jenkerim ba mo fillim ba mo me yalon kay silobula akofa innahu isalon ko mari la kunu kunta nyawnyan sayan kashifu linnasi ala kobe wanyar la molil ne de ويتضح أمره أدال كوب ونكتب لن كنملل وسيقيض الله له ألمنا مول برند لو ماري لكوتل من جهاب ذات الأمة كبني من تولولو بالكون ولا مالا لنا بالتي آه من يكشف عواره من بالا غيبولو تالا أبي لن كنمندلا أبي مابور من كان كمسلم نيني ako wa hadha yanyin ko min jatin zahirun wa mukulat min yanan ko o belan kanamarin ne fi amri ibn arabi ko min ibn arabi nyol do la ko ibn arabi min yanan ko tele fususul hikam safe ay futuhatul makkiyya safe ibn arabi wala kafir ya mannukum wa yakuma fo subhanallah isa fo no ko ay kuma fo wala fon garawta firawna la kumote min ka fo te fe mo fen jabe mu alalati subhanallah mal kalbu wal khanziru illa ilahuna a'udhu billah ako walhallaji anin hallaj fana wa gayrihim anin waltanol min almalahida wa kafirol kono min yalon ko walla kafirayan manno ko ako wa in yakunu mutakallamu fihi bari nin aya tara moolu momen na kuwoto e kumol fo mimman obe be kono baraza fil umma amari la ko be faramansarin ñimmanto kono aɓe faramansarin men na wala mu kukende barola anin mo yala anin londi yala. wa utukida fihi sharru bari modol nataje ko ñimmari mu mo kurwalati ana law beti ya ñawñande soto day ko hani ñim mumo kurŋol ti a tara mo kende ba wa qad hafihi qaumun wa abuhu modol nata soto men yanon ko ye dabula mari la inen tala wa abuhu ya jalay ma kawnihi aliman aya wa mari lonna ba min ahli lhayri wasala aɗum mol balamati fanan aɗum nyimma balemati wa taqwa ala na ba wal imamati adun almami fode bala fananmata fi din dino kono falaysa yadurruhu ma qila fihi analawo betia moo ko wala molu kamengo men faye famari may ka kala firol men kala anin nendir kumolo anin telendir kumolu anin ya kumolo falaysa yadurruhu ma qila fihi i e kumol men fama nin a ye tara kendati wata ate torala ako huwa a jatin ate misalo kamuntale كالجبل كبر كنكبا لا يضرهم صياح الناعقين بر كنكبا من بلورين وورلا هني أترى مور كفول ناتلو كنكو دالي كوكا وورا كنا وتوتورا لفنن كو بكا كلامتا قال الحسين الكرابيسي حسين الكرابيسي أكو كرابيسي يالو مو في البنت برانا لو نيو نيو أجيو باي من فالإمام أحمد مجا أكو مثل الذين مول من سالو يذكرون ahmada bin hambalin min yano ke ke nengo bula ahmadi bin hambal ma e ke nengo bula la ka nen e ka kuma jawol fama wal misalu kamuntale mathalu qaumin kome mollem menu yaji'una ila abi qubais e de kanalo kon ko bada la memo jabal abi qubais ti membe be makkatal mukarrama satawo kono jabal abi qubais abenum makkatal mukarrama satawol kono akamunta wol misalo kamuntale menu tatalo wo bere ko ba katawo dala yuriduna an yahdimuhu binialihim bela firin purke la samatol ta e ka rewo bere konko baaliba ñin sa koye saboyindi piram bere konko e ako ahmad misalo kamun tawale mo molude mol men yanon ke ke al alimam ahmad la ka ya kumol fama anin ka ndirol fama anin ka kajafi ka sonjawol laala ahmad be beteyari nyame purka ahmad nondi a ni si ahmad londi no woto wo moolu menu tatala wo bere konko baada la ini la samatolu i baalifa la pour be kon, bere konko si boy ni wole wo bere konko ñiŋ boyino ye a juruno woto ahmad ilawo ilawo nendirol meni ka fama i ba tora lan yala wole te keno la وقال الإمام الذهبي ذهبي فننكو في ترجمة الإمام الشافعي تممنا بالشافعي لكول ساتلا ألا تركول ولا شافعي لكون يالو ساتلا رحمه الله ولم محمد بن إدريس الشافعي شافعي كنا la الألمام بعد ako wanala ba'dun wanala ba'dun nas minhu modol nana ye nango bula eh, al imam shafi'i la ghaddan purka la kota ka doya ako fama zadahu dhalika illa rafa illa rifa bar woman shafi'i la fa fennala illa rifatan fana man ke kototat ay shafi'i kototan dile de ala kol kidimanni wa jalala anin kala kol bunya ka forindi wala halil munsifin bira meta nata koy mo tilindingol ye ko أن كلام أقرانه فيه بهوى كشافعي تانيول ولا فلانولو أفلانولو من يالون كاني بتنبه كيلين والكدي يا مؤمن بيفو شافعي ما بهوى يا فو من كم نيديا نيدي كنسا ولي بولا فولا برني وانتا من ترى لورين تونيا كان أما لو تونيا كان دي وقال أيضا ذهبي كوكتك في ترجمة الفضيل بن عياض لن نبا من كافيك التابعي فضيل بن عياض آه، أبو علي ذهبي كو قلت انكو إذا كان مثل كبراء السابقين نين أياتر مو كندول من تنبت لمو كما بالو نين أياتر والتاتنو قد تكلم فيه الروافض رافض الولم المو المكرون الديامتيما يكما جاو الفوما والخوارج أني خوارج ولم تريري سولت بي يول مو كندول نين من تنبت ومثل الفضيل كم فضيل بن عياض بن يمين يتكلم فيه مولك الدياماتو إكينو بلاما ako famani alladhi yaslamu min alsinati nas nin aya taraw mo kendol ni la kende abe be moolu ye neŋo bulema dirol foma ka, ken, ka, kuriya kumo, ka, ka, kuma kuruŋol foma anin keniŋ anin ke ka jafe wolni la beteya ñawo sai nin aya a ye diya mo tawalla ko koto ñoñoŋ kuma kuruŋol la famani alladhi mo juma lam yaslam min betankala tankala kisala min alsinati nas molu neŋo ma bituŋ niŋ a tara wol na juma la lakin ikobari akobari, ko bari idha thabatat imamatu rajul nin aya tara mo sotota min yanon ko almameya walma ala kuntiya sabatita londo kono wa fadlu ana ala fisamanteya fanan sabatita lam yadurruhu ma qila fihi muli kuma kuma fo mari to ma damate mumo kendolati ila wo diyamol tewo mari torala feŋo feŋ na ako wa innama alkalamu fi lulamai salon ko diyamo kafo lonnal ma a yaftakiru ila, ila waznin biladil wo ka suwola pour ka kuwol balansile de walwara ni wo fanan be kela aye ke kuti me yalan ko menu be o kela ye ke molti menu ibe keku la alwara ahlulwara wara walla molti menu ko ku nin aya tara be adamadin toranola hanna tara ko fewo ko nyin man haram e kajam fa ko nyin nal nin aya tara tumando masilan be je ko asimari tonaro torano yawmal qiyamah kitabati ko innal mawqifa ar woto lodula beto me yalan ko lodula kaira malamu nyonyon kuwolto min hadhihi al aqwali nyin kuma sifaltu al mutadariba min yanan ko e kumol kanyo to lobun fi shakhs al wahid mo kilon la koto walam dol ko mo betelam misal fe dol ko sunna molam dol ko sunna monte dol ko tawhid molam dol ko hani tawhid monte falan ka don kewlam dol ko fi kalamati dol ko hani fi kante mo tilindinte mo kurungala mati kalabante wala mati nin aya tara molu nata nyo saba mo kilon la koto wato sayin silo men tarambulo men yalan ko wal beteyata tobenta mosi men ta pour e tara lorin tonya kan huwa tathabbut wala mu ka kibaru ñinta ne kuma kuma moyo mari la karola attathabbut wala mu ye ta ya kesendi mune kamen fama tonya tonya a soŋolen baŋ faman ka soŋoti nin a tare tara i ka fa a ye kele bari ya sata nyame muna fa be wo le ba baŋ fa te wo ñama a ko fa akhtau lulama lon nan la boydalo walmubarrizin anin moolu minu sata to tanaqalu bayna nas jama jama moolu kawo satañoo temale de fa yasmauha alqasi waddani janfa jam moolu anin men be sutiyarin ibadala wol be laka mo moy hani men be janfare si kumol moy ibe kumol fola marima duna tathabbutin ayatara jama jama o kuwol buka taralorin kuwol kesendi kan kafo ko muna sabatitale faya fukele ban wala famake fodun aya fale ban walla dun amafo jama jama ka kai ko ko kumoltide radio kankan do la fala do ba talala hako wol wajibu o tembo men mi wajibe ala fi wa kulto an yatathabbata al mar'u muslimo nin kuma naate ya yamoy iko karle nyin fo an yatathabbata al mar'u wala moy siwo kibaro nyin isa tenten ya tame ya jube munafa sahiya tale ban faman sahiya ya kusonson kendeke tubabol ka na verification ya verify التثبت وملا سلو تنجي مسلمي أكون أكو إذ تممن من الخلق من الخلق الإسمامي كاتو كاب مسلمي على داجي كل كنو الذي من يانكو جاء به الكتاب العزيز القرآن ويو داجي كل للناتين إن كرندالا والسنة المطهرة أن كلا نمال سنة سنو أن كرندي وداجي كل أبي وداجي كو بتول كونو خلق التثبت ولم داجي كو من بكو نين كونات مسلمو كان التثبت يو كونين ya kesendi ya jube munafa sahya talaban fadun aman sahya ya kibaro tun kan obe muslimiya dino la daji ko kendol kon ako wadhalika ya hukumin jaten bitahmisul bitah na mm, bitamhisul khabar wal mukibaro nyin iba tamelal de ya tenten tahqiq anin ka tonya andi folo ka jube min sidqihi fa jube fo tonya lemban qabla ifsha'ihi jannibe wa kibaro nyin janyanna wa idha'atihi wallaka kibaro nyin takakan kula nin kibar nati kan iko sheikh kari walle ko mo karle nyinni nyinni nyimfo adi ko kumo man fo kati law fo mu mukhalafal timi anu kay sunno walile walle kay ke bar le ke men anu kay sunno wali ay dalilul wali janni be kidela bawo kunu yawol men na yalon sunna mo yalela yalon tauhid dun ke yalela imalon fulan ka fo yala imalon bidam balundila bari kumo nate kati le nyinni nyinni nyimfo walle kati le nyinni nyinni nyinke nyin janni be kidileni wo kuwoñin nyimbe tiila ina bita iñanta men kela walemu attahqiqu wattathabut ya kuwoñin di bang ya kusonson fa sahiyata le ban mu toñale mo ti bang fa manke toñati janni be wo tare ba janyanna janni ba kankulala wala wallahi a ya bake bi fonnin kew dolo hani dolu men yanon koye be sunna kuwato bari fan iɓe sunna mu to walemu ba ɓawo ŋolulon ne nin kibaro naate kam mola kuwoto tol nin men man tara diyani walla sobo be ni wo mari tema naam walla itol mari yewo je jeeri ñaadola nin kuma o kuma naata wo mari la karo la itol buka feŋo feŋ na kisikisi woto i buka feŋo feŋ na tathabutu woto a tale koye ñinin feŋo le muwo feŋo ti men fili tema sanji jaloy ba ñine la i naata wo le jete ini wo kuwo ñinta i naa sita kidi bar dol fongol be je ni na tawol nin dol na tawol tektek ko e ko yemmen fo kar fulal me ko tenin tenin te amen soto da make de ita mari jela taraju ke ko wala ita mari jela temen tata dabula o mari la ka koromante akumol fama anin kolon bali akumol fo mari ma nin nendir kumol nin kaja firolo mem man tara lorin tonya te kibaro feresle do amalum fa sabati tafaman sabati tar atinu kibaro eti nin anata koya mari ma koya e men sata o mari ma on ke tonyate ati taw mari kan na sa bolo sai adun ati na fanan kana murna media to wala bundal to adiyamu ta da men purka kibaro nyin seneni ka fan sai ka bolo sai ro dan ato kela adun wa inda allah tajtami'u al khusum yawm al qiyamah ha dunyo la be benna ala nyati limolalde momo kamen fo moma isanon ko yawmal qiyama ala be konti mo kelena maritima oto mol si de. naam toñalen be sunna kuwoto le lakin sunnoñin belorin men ka belorin toñale kande alwasatiya sunnamoya belorin ñina kanko momen be toñato be talla wala fee hanna tara ko wo mari kule bete na mari te mena la fansun ini la fan, e fansun kuwo bar madama tele be toña kan e be talla fee la wala wo toña ñintona sunno fanan belorin ñina kanko ini modiyata ñawoñan ina teriyata ñawoñan bar na mari toña wali ila ala o teriya tantinna la ko ala ku kendo wayke ala ku jaw kende kendiyate way ya abadan misilimiya dino buka tonya buka suman molu wala ako tonya suma men na walem wafqa dalil walem dalil ye mai tandi ko tonya toñati aka molla kuwol wala la bari subhanallah bari kuwole na yelema a eh, yelema falama ay ketta hazzuboti itani membe kukilin walela kuwol beteata ini menta kukile wala kuwol man beteya أين الإنصاف والعدل يا سبحان الله هذا ليس من هدي السلف في شيء بل هذا هو التحزب الممقوت ولا من حزبيات كما بوليتيك باتي ما على ما علين سوترا انتانكا اكو هذا التثبت يو كيسكسرو من جدن ككبارول تونيا عندي وان كان سنه جاريه في كل حال هن تركو متارم بولت ميانكو ابي تعمل ابي تعمل الحال البيتو illa annahu yata'akkaru fi halayn bar alhalafu labije akube bambanna wa alhalafu lol alula alhalafu lo wujudu qarinatin tushakkihu fil khabar walamu taman seriye soto kibaro nyin to moy taman sero men be mari nyin kibaro nyin kamen sata de mamira to nyama hmm mamira to nyama misal fe moy na kuma sate mola kuto me ko mo nana wala fereng sabati no la ko mari be o sifa kala o mu karinalte de walla monata koye koye ko karle ñinni ñinni nyin kay kaya koye te o moye jumala koye ko karle a foñi ayate kamoye kaari men na mooli alan ko mu fanin firisolo kadhab walla kadhub o mu fanin firisolo te ha karina be jande sayinde walla kaya ko je ite ko men fa kete ñala ko hanida aman ke ñala bari ŋamoyle yau yawma jumala kar wa fanan gama kar i koko kumo sila keta walta alqili wal qal wol be mu qara inol min kayta ko nyunu ka kibaru men fo karima ni bulata no ma fa dangoto asikeno sa tara ko itol kam men fani men be kere wote kere woto mbadi muslimol sako mbadi talibol anin sunna molo mben fan wasila mbal wasila albe duniya dawada nin momo lafte daha nyin diamu jama ba katon la modol ye fan solandi men ye fan bisindi men na ni lafte daha mol la fan ya foluma ni mo naate ka koye ko karle ni fa ye ko ye ko ma aina isnadu ka muna la dalilo ka iba sabatin lan nyaade la katele ofo muna mola dalilo katele afa sayin sa sai be daha la fan ya folala kat wallahi kanti jakal bi. modol ko be lafirin kairol bar wuliya katara sirin ka wuliya tunkan ka wuliya tunkan wuliya tunkan ka janjan a tota do man din walnin bidan nun ke wolte ma fatan fanse ta tarlaje adun sunna mo ya be lorin men kan tonya folem de ye momo ja da ko kata a foti anin ka kanwala ka tunkan kala molula <laughs> wo mari nin aya taran be asru riwaya filaro jamanun be wala kono حدثنا فلان قال حدثه فلان إلى آخره dan wala kibaro te mudal dan ni haditha a'immatul hadith arruat ni be balorum bi womo sifalo sayusannafuna fil kadhabin bi wal tul safala kitabu lil kono yeminu mutafanim fil solti alanga hakilo to de alama lay nal sutra en nal tanka akomitil komen nyam fiskal qa'il minna ta kibaro nyin dante ata keda motifase ko le mat aw gharabatil qawl wallahi kuma kaw ko le sata moma katila wake ko wale wake au kaunuhu naqidan li aslin walla wa kuma ni menga aka sata ko mu wale wake wake ta kuma ti meyalon ko aka lasilo le ta ka buruga taakkada ako taakkad taakkada meyalon ka sabati ta tonyata wa thabata bi dalilin qati'in meyalon ka sabati ta dalil ko yalako nin kuma nin ka lasilo le ta aka wal buruga lasil mu me muslimi adin wala lasilo ko akomo wale wako nyimbar wako sifa al jartale mari hakilto yeta doman doman be korontola ako wala wala al alkalamu fi ulama jama jama diyamobula ka diyamu lonnalma abuka kensiya wala abuka bayinode min ihda hadhihi al qara'in min taman seerol jama min taman seerol dokilima jama jama sunnalon lon moja kadiamu ma doron wala sunnamo mo isalon e ko abuka abuka bayde ay diamul jama beje kamen fo sunnamol ma fil ghalib walla diyamute keri mi yalon ko ta talla ko ñin taman serol kilinte talla o diyamolto id ka tutuma min kad thabatat adalatu lulama de walla mo kendeya anila wa sabati tal wa fadluhum anila fisamantiya umma lumma ñimmantole seedeyata lahum wa moliya yaqulu azza wa jalla ala ya sata qur'an ta ko ya ayyuhal ladina tulmulu molo amanu menu limaniyata in jaakum nanatal kan fasikun fasiko binaba in anin kibar natal kande alila mai jan nakratun fi siyaq fi siyaq shart nin mo natal kan fasi ko anin kibar binaba in kibar wa kibar lande fatabayyanu alsu wa kibaru nyin taliya sabatin di folode aliya kuson son aliya keskisi an tusibu qauman bi jahalanna alkanata moluta aliya kuma foma me yalon kamantara lorin londi kan lombali a belorin wala kan tumiri kensen wato subihu alsina laban kila alama fa'altum nadimin aliyaw komen kalsina ñin kammala al kanata ke molte albina memmina me albina nimisala wo komen kuwola ɓawo ko ɗo ɓe je mokatar tamayari ŋof koñin fola walla ka dante nin ko ta meta ta kana nimisala mune fo antinnate nata wo koñin ke subhanallah imam يقول الإمام ابن جرير أكو ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بساتروكلا fi tafsiri hadhihi al-aya ni ayo la fasar lota ko ako am hilo wala mal doman doman ta ala ta ku dalit aliyati hatta ta'rifu siffa sihhata falsi fajannin tumamenna albe kibaro nyinna sahyalunna wala ta'jalu bi qabuli baral kara koronto fanan ka kibaro nyinta de li alla tusibu qauman nyinna ko alkana multuma bara'un min yanko imarinyol be mimma kudhifu kabo fengo mameyano ke tumi wala bihi wo kuwoñinna bi jinayatin mantora kula wala naam busar kula wala lipar kula wala kuriya kula ka fo yewole ke bi jahalatin a be loring bi jahalatin minkum alla jahiliyale kan walla lombeliyale kan alkanaw ken ni wo keta fa tusbihu almina ala ma faaltum nadimin almina laban na kela nimisalale ti aliyewo kuwoñimmen yaqulu ako ala kan yina fo fatandamu albani misalan ala isabatikum iyahum kanawo multa kawkum wala walkan bil jinati kafo yaw kuriya nyina ke allati min yanu ko tusibunahum biha alkawla kuriya nyinta alkatumiro laikan alhalu thani alhala fulan jango nin kibarol nate kan ha imare nyante kele inyanta kibarolu tentenna alhalu beto sako alhala fula beje wa alhalul folol tambitaten alhala fulanyan wala minyinti wuqu'ul fitan wa shurur wala tumamen na fitnul qabo yani kujawlu wala turabanin kul kadu kono wa tirabil ahwalanin alhalul kadu kono wa tabalbulul adhan mol sonna mo fananka chaaw ka sota tembol menna ha isi tude nin ku boyta sakoy ko mollel be je menu dunta ñoola diyamol siyata dol ko tenne dol ko tenne dol ko karle boyta dol ko karle man boy wa al'hala kono e ku de. jama jama jama fania focus ya alhalu alkonni wal bekerin hako fa inna dhalika yawman jatan idha waqa'a fi zamanin ni wasoto ta jamanna ma awjaba tathabbut wa tabayyun wa jam wa alhalu bi habe sularin bakile puriye keku kibaru kana nay kan doron tar ite fanaye ko janjannat bari nyanta kesen akuson sonnal ya kisi kisi fanan wattabayun aninka kibaru nyinta ka tame aninka tende ka koyndi fa sabati talfaman sabati lima yastadiihi zamanul fitan katu ko jamano fitno jamanu aka sula wallal de wa surur anin kuujawol tummo aka sula wallan in korol boyta min kathrati lkadib waliftira katu ko wa alhaalo kono kathratu lkadib waliftira faniya fo kasiya baake fani firisaya anin ka wuliya kawta kaatun kan kalamol wala wo kasiya baake le nin kuwolu nyau ño kono ako yaqulu allahu azza wa jalla alaba satala alqur'an oto kote ke alaba satala da kwatika alako wa idha wa amrun fi kolonin kuna te kan bari ko walla ba min al’amni amni ko tanko ku walla mu abin haufi walla masilan mu, tar itol ka tar yala adha'u bihi yaw kibaru yinta ya be janje sike radio kankanti Akwai bari wala duhu ila rasul nin tare wa kibaru nyumundi kila kan sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum anin menu marate la kuwolu la wala mu inin men be ku inin men be odin kiral to menu be ila kuwolu nyato ila amirolu ni yaw ko ni kila kan sallallahu alaihi wasallam walla ya ni molu kan kila ya menu ke kunna kunton kolu ta e marandi la kuwolla ni yaw kenun la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum dannun ikono mol men yalon ko ah, wala marate ila kuwolla ye kulon wa kuwol to la wa kuwol yastanbitunahu minhum ibe tombondir kela je la walla ka kelaje wa je wo kuwol ñun walla wa kibarol nyunto inyanta i men kela fo kibaro nyanta janjan le ban fama nyanna janjan na niya ko murunda tiyol kan wal balun na men nyanta kela wo kuwo la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum i men na wol ba kuwo ñin istinbat la wo kuwol ñun to le akowar bari walawla fadlullahi alaykum konin ayatara alal fisamante ante ayemen kaliye wa rahmatuhu anala hino nala balafa a dennun lattaba'tum shaytana illa qalilan dan albert bulala shaytana bakila fana man kundin wala wala man ke do mandinti bulala bulala shaytana doron bari alala hino men aya kali anala fi zamantiya wala al tankaw al halonyimma ako fa hadhihi al ayatu yenyi ayo men inkarun wala mu alaka bayro leke ala subhanahu wa ta'ala ay bayro leke anin fana ya fatandiro ke ala qaumin muluma kano itatanu idha jaahum khabaru nin kibaru nate kan an sarijatin sojar kafuma wala sojar kurpoma kilaye menu ki sallallahu alayhi wasallam lilmuslimina muslimole gasiya menu yano ko itata kelole la bi annahum komolu qad amanu qad aminu min aduwihim nin kibaru fotate tolmako ko o sojar kafo mi yano ko nin kibar fotaro nafiqol ma ko sojar mi yanon ko kila ñimmaye kila sallallahu alaihi wa sallam kelola kad aminu ila mani ata lole mu tankatala min aduwihim ila jawlma ma minhum adha minhum katanke ila jawlma la masibo tankata o male afale binakan inin kairo doron nin o kibar sifal fotatema adhau bihi sikoron de kibaru kibaru te ya wanya kat ya janya yaqulu ako wa afshawhu walamu e kibaru te ya wañar ya janya wa bathuhu ya Eh, kibaro nyin kula fi nasi molu kono qabla rasulillahi jannin kila nyin ma fongo ko mole e, ko nyin moyla sallallahu alaihi wasallam wa qabla umara isaraya bar jannin fango ilawo nyaton lu men yanon ko ni walla taro sojar turbolo jannin wal fawol be kibaro nyin tala ya futanni walla jannin kibaro be futala wa ma e tolsi koronte kibaro nyin ta ya janja saraya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ako wal wajibu bar bari men be wajibi ala at tathabbut wal mukaydum ka kibaru kibaroñinta ka kusonson ani laban fo kulorinte ñinde wa raddu l amri ila rasul aɗu ñantaw kuwoñin kuwomen beta ko men bebe kerin wa raddu amri anin ka kuwol murundi ila rasul ma kan sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri anin meno maratela kuwolula oko fi halil fitan aɗum fitno jamanula nin tuma men na fitnol boyta ni ko fitno amanke kelo damati de fitno du fanan fanam ka ke fitno tila wa al alhaalo kono yakthuru taanu fi dhawati wal ashkhas molo akasiya ka siya molo la diyaamu ñooma niŋ tuma meŋ na duñolo keta kanyo tumi anin kañoo neŋ aniŋ ka bula ñoo la wa kono a ka siya bal akumotu kumootu inna min muqaddimati fitan abe fitno la yitandiri kuwol kono ولم كول kasaban كسابا جنة في النوبة ta'na fi في al umma وعلمائها وساداتها الطعن ولم كنندروك آه، في مقدم الأمة نمان تولا كنت يمولو وعلمائها أنالا لنالو وسادتها أنالا كنت يولا أنالا نياتنكول أكو أعتبر واعتبر ذلك في الفتن أسي أكويس وكول بلا فتن والكون من يالنكو التي من يالنكو وقعت بين الصحابة من سطة صاحب الدمات مقامين فتن كتنو صاحب ولا جمانو أكو فقد كان مبدأها وفتن ولدت دتدلا كتنو الطعن في بعضهم رضي الله عنهم رضوان الله عليهم أجمعين وفتن الدول داتي دولا كده من تولمو مودو دول لليا داتي كينن بلا صاحب دول كينن أنين كهرمن هرمن تيا كمول فوما أداتي توللا كمن خلافة آه أتودون عثمان خليفة يا تومولا رضي الله عنهم أجمعين مودو دول يا داتي ككولن بلا كمولو أنين هرمن تيا كمول فو عثمان ما فتنو داتي توللا ako wa ala alaqili wo tembo nin fitnol boyta hakkilima ñina ñantama alla yagtarra bi kalam bil kalami imari nin diyamu nate kan al kana marsa de almutanaqali bayna jamahiri nnas diyamome yalon ko moolu ka diyamo ñin sawndin nyoya moy tasib la kara e diyamome ba fola ka kumomen tay ka dukuduku ñotema moñante hakkilo tulale de i kana tariya la walla si marsa wala ya ala tanaqula dalilan ala sidq al amr adun kafu ko kumo nyim mo jamala kafu kana o ke dalil ti kafu ka sahiyata de ni aje mol be nyim fola satotal hani kafu ko a moro ni mamma kula mol ta fola wonte de o mu mistake balati wato dol kumo ka ke kibarol ti fania kibaro wa ka mu kilina katun kan ay nawo kumo nyinta janjan duniya kono folaban molu ka sata folaban ni tata dawara ka kuma mai ka mara folaban tonya ma tara min ka tonya ta qala doktor mustafa as-sibai rahimahullah doktor wala kuma na kala ko ako wal jamaahir ako ni ajibe molu femba molu jama ba wala majority da'iman jama jama <clears throat> wala wato bela asra'u ila isa adh-dhanni min ihsani molu femba ni e jube. kangani ya jawo soto wala mira jawo soto wala siyate kono de min ihsanihi katam min namu mira kurun mira mira mira bet mira beto molu jama be yenin kufata de ma doron jama jama e ka fa men bad mind husn su dhan wala mira jawe ka wala soto mola koto e ka men na kuba kumo sate zaje na sate ka fe amata kulal muna muna bata fanan bulala nyin muna ko muna fali ya ja ke wala ko ni na ma ke mon na ma ke ta sata la molte wulla te ko subhanallah mol jama be wala nyama nin ku fota te ma mola karola don istatara mira jawo sotola ako fala tu saddiq kull ma yuqal molo ka kuma kuma sata man ke ko te be o be la tonyan len walau sami'tahu min alf fam hatta tarako ya kuma moy mo weli kilin ne afo hatta tasma'u fanin tuma man yamu mimman shahadahu bi'aini miyalon ka mari amma beta ko nyin nan ako barate nande wala tusaddiq man shahada al amra bi ayni bari hani men faŋo ye non ka maabeta kuwoñinto i kana wo to nyandi de a nyala ñala hatta tata akkada fanin tuma men to nyandiro ye ndiro ke min tathabbutihi ma yashhad ka yitanni ko ate maabeta kuwoñin men fawo la mona tathabbuto babule wala mabe sabatinin kuwoñinto le fo fote ate sabatirin rinje wala tusaddiq aduy kana nyandiro ka hani kabi man tathabbat na. <clears throat> man تثبته فيما يشاهد fabe mollel kono ban min yanon ko ma beta koñim men سبت sabatin ya wala tusaddiqu man bari hani momen fon yanon ka ma beta koñin na walla sabatin dro ko koñin na fima yushahidu kuwo to min yanon ka ma beta je hatta tataakkada min bara'atihi wa khuluwihi anil gharadi wal hawa fo ate men fon yanon ka ma beta koñin to adun aketa nyala adun ya sabatin dile hani wo fode naye kuma foye kana tariya la kumoñin tala fo isate la kuoñin isate fon fon jato korosi muna muna mo sifa muñin ni aya tara yalon ne ko mola muñin te men yalon ko ate manke moti men yalon ko nin kuol keta a aka falin ne kafo kenyala men amanke wo nyama adun ate diya mana nyin na kafu ko kule bani wo mari nyin tema kana min na kuo sata wo mari la kule ba sonno mo kono walla na be diyamala be diyamala ten ala nidiya kuwa ka wala fo hani a kana o mari bara a saafo a keta ñamen a saafo o ate fen lafa la je ate fen tala la je ako walidhalika ko ñina saabu nahana allahu alayhim fatandi ani dhanni na ka miralo soto ka fo ŋa mirale واعتبره إثما على يوبل الجنوب ولا الكونو لا يغني من الحق شيئا ميالون قابل فبك فهم فين نفاتون على karola ako walaw iltazama annasu nin a yatara mool be mutaro ke attathabuta kuwol kiskisiro bundañin na fil akhbari kibarol to almutanakal moolu kamenu sawandin sawandin ñotema la salimu dennu mool be tankalal min gawaili taani ma siibolu men yalan ko wala kamol soto fi nnasi nam la salimu dennu be tankalale min gawaili taan fi nnasi ke nan bula molma ma wo men sile ma ma sibol ma nin aya tara moliye doman doman kibaro to danni be tankela wol o bohti ma nin kafan yala molma molu la bima laysa fihim mi yanon ko wol wolke o daj o man tara o mari nyolto ako inna tathabuta ka kibaro kiskizi dalilun umu dalil lati de mu dalil lati dalilu taqwa rajul wa ka mola ala nyasila wa ka tandi de wa khawfihi ana min allah anin ala sila alala wali dhalika ka wali yati na kana salafu mu ni ma folo tatra nun yam da hona almuta wasiqa mu mi kala kibaro ke sabatin di almuta sabbi ta fi umuril hukum mi ya ko nin kuna ta kan janna be kiti alal ashkasi mulma a ka kibaro nyulu ta tenten. ya imamu yahya bin sa'id rahimahullah yahya ko ako mara aitu rajulan nanama moja au zana bi qaumin min ghairi mubahat muhabatin nanama moja me yalon ko akala kulu tala ka suman nabe kuku fala molla koto aka sumanni ayatara jenkete je fasarte je de wa ashadda tathabbutan mammu falanje min kala kulu kiskizi ka kusoncon fi umuri rijal molla koto kewalu walla msafa ko haditha filaral min yahya bin sa'id katammi yahya bin sa'id al-qattan ako minan tathabbutu aba kibarul kiskisiro kono attathabbutu bada thubuti nakl walam ka kiskisiro ñinke tuma men kola fon kibaro ñin sabatita min thubuti lhata kajube mune kibaro ñin men fon ka sabatita ika sataten mune ka sata ñamen boyo be jele bang fo boyo mantara je ka fo ñamen abe wole ñamban fatije ako fala yakunu samiu itamen kamoyirlake kana kede fahima fahman gayra sahih ikana fem moy me yalon ko ya faham fahmu ñala me yalon ka man sahya أو كان مبنى قوله على الظن والتخمين ولا ماريا كمفو أمالو فين كان فنا من كدرون على الظن والتخمين نا ميرا لدرون نا جيكي لتندرون أو على الحسد ولا حاسد حاسدي على أبو وساتولا وأغراض النفوس ولا فانسون كولم دي وأهوائها نالا نيديا كولو كول باني موتيما أو على الجهل ولا يكون بحقائق أقوال الناس aya tara kadiya mo mol min na koto atabe jahiliyarin walla komale ate mawol mari nyol fangolono aya mo e molela tandro ko bawo modol sakubi talibol ye modole mo adiya mata mola koto rabanta to le nyo diya mole mo kunna fenyolon tar inatita hmm o manyan na kelade wa adami fahmiha ala wajhiha asatrako amma faham akenya nyama kuma fata nyama يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كرم فاكو أبدي أملا ako wa kathirun minan naqilina ko moolu jama menu ka kibaarol sawandi ka sata moole danteerlaalu jama jama laysa kasduhu alkadib isa tara ko ala ŋaniyonte faniya foti wo ka sotole jama kono lakinna almarifata bi haqiqati aqwali nas ako bari ka loŋo ke moolu ye kumolu meŋ fo kumoñiŋ faŋ nyama min gayri nakli alfadihim ayatar ye a tara sata la ye kumo meŋ faŋ jaato fo i fo يكمو من فوجاته فكو ساتا من غير نقل الفاظهم ايا ترى يكمو من فو اما وساتا دي يكما دول فو بري يا فو كلمو من فو ليتمو فو وسائر ما به يعرف مرادهم anin fanan kata kumoti men yalon ko moli wala fo men yalon ko uh, ya kuma kaw men fon jato fe bela fidim munala wa kuma kaw nyinto pour kaw sato wa nyama ko men kar fulani aya fo nyamen ya fo nyama anu ay kumoni wule mune kamma ya fo fana nyama iman fen lafaje man fen talaje ima fo nyanyi yele mandi qad yata'assara ala ba'd an-nas ka sata wa nyama tonya tonya asikeno ka kwale ya modol male modol ka kuma mai bar ni ko ba sata la nyama e buga sata no nyama falindiro ka kebul jila atara man kela tawati waka sotoro ni de ako yata'adharu ala ba'dihim bari wodol fanan fango beje e buka mu me wala fon keno isaje ko sina kumo sata moma e kamen fama to nyalen bariya sata nyamen anin ko keta nyamen iman kilin safere fangol to lemban walla diyamu kumol lelto isi modol ya subhanallah ye modol la kuma kan dole la may walla mari fenne safe yewo karam yewo saf karam fe wonin ta ya karam bir yewo karay tol tata ba sata la modoli bawo mari nyol la ko be kuyari tole iba sata la waliye wali kuma fo nyamen ima fo nyama walla ita ya walla kumoñinta ya fasar yake me meñanan ko wolma kewo kamma anin walla kumo fo ma woyitandi feren feren feren ama woyitandi ama woyitandi commen be ɓi jamano men to bi ni komwole ko fulanka kafo kata kaborot ka din dinkuwo dani kabor tiyo o omu fulanka kafo ya baro nin men fatawo kan itadulamo dimbalde isi modol moy bidam dun ke ba fala ko ñun kan na ke balal kafirene ko mu kafirul subhanallah jumale wo fo ntolbe kitiyelo kayndi ka jan kitiyo amma molu kunkilin na walla koɓe allah labulu subhanahu wa taala bari ala ye men fo de mo men fata ya baaro kam fulankafuba moolu la ki ala la kiiteo mu men wala koto wala koto mu ñinti ko ama ribita dimbala ko ntol mawo fo ala lewo fo ako qala subuki subuki lonna rahimahullahu taala ko ako fa kathiran ما ra'aytu siyata la نجيرك من ko man yasma'u lafzatan momi yalon جما dolje jama jama kuma mai fayafhamuha sina kuma kan yin faham ala ghairi wajhiha ayatar kuma man men fudi ate sina fahamo nyam kuma men firin ate sina sata wanyama asina moy wanyama akofa yughayiru ala alkatib ala alkitabi wal muallifi izaje ki kitabo nyin kono men beje ate sina falindi anim meya wa kuma nyin fanan sata wa kitabo kono asina wala kuma nyin fanan asharahu wastanna bi sunnatihi ani momen fana yalon kani wo baluta jamana kilin ana bula ta taala bulo nyin non ma anna al muallifa atarako me yaw kitabo nyin sabe lam yurid dhalika al wajha ataya fasar nyame wa mari man amalakum amalakum wa fan wuli wa kama bara ma safe wa kama fan alladhi wasala ilayhi hadha ar-rajul nyin faham nyame yalon ko me ya sataten walla me yaw fahamten ataya faham nyame anin men ya yalon ko wale kumo nyin fan safe wala kumo men fodi anin waya wuli men kama anin wal man kilin to mbaadi musilimolu mbaadi lamorilalu ñu wala da ka kunna suti sutiyanda ka meŋ firin wala mu ye moo je salan ko moolu diyamata ta mari tole de adobe je mol la diyamo mooto a ka ke toña le kanti bari je abuka buka ke toña kanti haasidiya lema aniŋ ñoo bayindo aniŋ fansun duniya haji ko lema mo siata baake le bi jamano o siya batal woto nin kuma futata moma muslimo musilimo ko talibul ilmi i hakkilotu ni i diyamuta moo la kooto ye meŋ loŋ meŋ ka mari ngalon sunna mo yalela momen kadiyamu bew mari koros korosila mojumalem a kadiyamu men fanan na koto bew fanan la romu mojumalete wala baro baromu muneti ate men fanan faŋo ka diyama ka ñiŋ kumo men fo mana ye wo men fo a dalila kaŋ man fa ma lo dalila kaŋ ñiŋ bee ka korosi kuwolu kono le ni moolu tema diyamolu menu ka sawindi moolu tema ñiŋ bee mu kuwolu te ti men ye a loŋ ka kummaya baa baa baate pour ŋaŋ hakkilo tu woto mbaadi muslimolu mbaadi lamoyirlalu nabi da danta janne mbe ala la subhanahu wa ta'ala alamaalin mantaɓen ayin dajikol deɗa ayin sondomol ala wa mari nani wala dalu ala ya tinoti duniya ani al qiyama balu la tawhid o kan man fala kan la wulinda al qiyama alama wulin ni tawhid dun kawl fi anin sunna dun kawlo ni muslimol be mu amin ya rabbal alamin hada wallahu alam